To jama'a, ku zo mu tattauna batun rashin wuta da yake damun mu a arewacin Najeriya. Domin an ce matsalar wutar iya arewacin Najeriya ne. A cikin arewacin Najeriya ma wasu sassa ne ba su da wutar. In dai har hagani ya tabbata matsalar wuta iya arewacin Najeriya ne, to ba mu da wakilai a arewacin Najeriya. Jam'iyyar APC ba ta da wani amfani a gare mu, ba ta da shi. kar ku manta mataimakin shugaban ƙasa fa ɗan arewacin najeriya ne shin ba shi da kishin mu deputy senate president ɗan arewacin najeriya ne kuma ɗan jam'iyyar apc shin shi ma ba shi da kishin mu shugaban jam'iyyar apc ɗan arewacin najeriya ne kuma ɗan jam'iyyar apc shin ba shi da kishin mu da sauran 'yan majalisu da senate senate 'yan arewacin najeriya da suke majalisa shin su ma duk ba su da kishin mu mu mai apc za ta mana murida yau a ce 'yan arewacin najeriya ba mu da galihu komai namu ya fi in har haka ne ya tabbata cewar iya arewacin najeriya ne babu wuta to maganar da ake cewar 'yan arewacin najeriya ba mu san kanmu ba ya tabbata ba mu san kanmu ba domin ba mu da wani galihu a wajen shugabanninmu ma barantana a junanmu menene amfanin zaɓensu da muka shin me apc ta amfanar da mu a ƙasar nan jama'a apc ta zama bala'i a ƙasar nan wallahi ministan wuta ina ya shiga a ce sati biyu ba wuta a arewacin najeriya ba wani wanda ka ji yayi magana ba wani wanda ka ji yayi magana da yake an ɗauke mu ba mu san me muke ba kuma in zaɓe ya dawo a zo a ce ana neman ƙuri'unmu haba don Allah. Daga wani gari kake kallon bidiyon?